السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو منا رانر ثلاثة watan ramadan yana da kwana goma sha shida alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau muna ishirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya wannan shine karatunmu na goma sha hudu a wannan majalisi na masallacin alkhulafa'ur rashiduna da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya da muke yin tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa muna cikin suratul tauba yau za mu tashi aya ta 67 tare da alaran masu kurjakada da zai karanto mana almunafiquna na a'udhu billahi minash shaitanir rajim almunafiquna wal نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله to bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa masu izgili da addini cikin munafukan nan ba su da wani hanzari to a ciki kuma ya ce in na'fu at-ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan in muka yafe wasu to wasu sai mun azabtar da su to kan wani ya zatan cewa afuwar za ta iya shafar mutumin da yana nan zaune a cikin munafunci ta sai Allah ya kawo wannan ayar wacce take kunshe da cikakken bayani akan cewa duk wanda bai ba to afuwar ba za ta same shi ba kuma don Allah subhanahu wataala ya yi raddi cikakken raddi ga waɗanda suke zaton cewa munafukai daidai suke da musulmai wanda zai zama dan uwan fadin Allah ne da ya faɗa a baya cewa wa na billahi inna la minkum wa ma hum minkum za su rantse cewa su kuna tare da su alhali kuma ba tare da su kuke ba to sai Allah ce almunafiquna wal munafiqatu munafiki namiji munafikai maza da kuma munafikai mata ba'dhum min ba'd su fa sashen su suna kama da sashi munafiki munafikai maza da munafikai mata sashensu suna kama da sashi ya murna bil munkari su ita ce suna yin umarni da a yi aikin da ba daidai ba aikin munkari wayan hauna anil ma'arufi kuma suna hana a yi aiki na gari wayan ƙabituna aidiyahun kuma suna da rowa suna da damke hannunsu nasullaha sun kyala Allah da gangan sun bi son zuciyarsu fanasiyahum shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya kyale su ya rabu da su Allah subhanahu wata'ala ya kiya saukar da lutufinsa a gare su sakamakon abin da suka kasance suna yi innal munafiqina lalle su munafikai munafikai humul fasiquna sunne masu fita daga yiwa Allah da'a in kana neman masu fita daga yi wa Allah da an ka samu munafikai to ka gama وعد wal المنافقين والمنافقات والكفار nara jahannama Allah ya yi alkawarin wutar jahannama ga munafikai maza da munafukai mata da kuma kafirai ga baki ɗayan su Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alkawarin wutar jahannama hiya hasbuhum a khalidi na fiha Allah ya musu alkawarin zama a cikinta zama na dindindin hiya hasbuhum ita ce ta yi daidai da su kuma ita ce sakamakonsu wala anahumullahu kuma Allah ya kore su daga sa ya nisanta su wala hum azabun muqim kuma azaba wacce take dawwamammiya ta tabbata a gare su za su kwana su tashi a cikin ta? to kamar yadda nayi bayani cewa wannan aya ƙari ne akan batun tantance wa'anda Allah subhanahu wata'ala bai yi musu afuwa ba a cikin munafukai in na na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan to daga cikin wa'anda za a azabtar su ne wanda suka yi saura cikin munafunci to a nan an ce almunafiquna wanda almunafiquna jam'i ne na almunafiq wanda shi kuma almunafiq an samu asalin sunan ne daga annafaq ko kuma annafiqa'u annafiqa'u kuma rami ne na wani wata dabba mai kama da kurege wacce ake kiranta da suna al-yarqur ko ka ce ramin kurege kawai da hausa mu ce ramin kurege wanda shi in zai ramin yana huda hanyar shiga to amma sai hanyoyin fita daban-daban ta yanda in ka biyo shi in ka ga shigarsa to watakila bari ka je ka tare shi ta inda zai fita to yana da wata hanya kuma da zai fita sannan sai aka yi ake faɗar munafiq ana nufin wanda ba shi da fuska ɗaya wanda a zahiri ya nuna cewa shi musulmi ne amma kuma a cikin zuciyarsa shi kafiri ne kuma wannan ɗabi'a an same ta a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya zo madina aka samu ɗan da basu gamsu da imanin ba basu yadda da musuluncin ba to amma saboda tsoro ba za su iya fitowa su yaƙi manzo Allah sama ba kuma suna tsoron kar a yaƙe su sai suka bayyana da musulunci a zahiri amma a cikin zuciyarsu kuma kafirai ne wannan shine asalin munafunci amma a zahiri su gani suke yaudara Allah suke yi kamar suna yaudarar manzo Allah sallama zai kiya kasu su kuma suna ya kasa ta kasa yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wannan shine annifaqul amali annifaqul itiqadi munafunci wanda yake na aƙida wanda yake fitar da mutum daga musulunci akwai ƙaramin munafunci ƙaramin munafunci shine sifantuwa da waɗansu miyagun sifofi wayanda suna iya tunkuɗa mutum har yi sifantu da manyan sifofin munafuncin wanda daga cikinsu akwai wanda suka zo a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as Allah ya ƙara da a gare shi da mahaifinsa a cikin sayo wanda manzala sallama yake cewa arba'un man kunna fihi fa huwa munafiqun khalisun wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq abu guda hudu duk wanda kaga sun hadu akan sa to munafiki ne tsantsa wanda kuma wasu suka bayyana a tare da shi to akwai nau'i na munafunci a tare da shi manzala sallama ce idza haddasa kadhaba duk wanda in yi magana zai ƙarya wa idza wa'ada akhlafa wanda kuma idan ya alkawari zai saba wa idza ahada gadara wanda idan ya aka jingina da shi aka sakankance sai ya zame cikin dabara wa idza khasama fajara da kuma wanda inda za a yi husuma da shi to zai rintsa idansa kawai ya nufi abin da yake so ba tare da duba da gaskiya ba sannan ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira ta allah ya kare da a gare shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasun man kunna bihi fa huwa abubuwa guda uku duk wanda ya ga yana da su to munafiki ne a ruwayan muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim muslim ko wa qala inni muslimun ko da yana sallah yana azumi ko da ya ce shi musulmi ne to inda yawan abubuwa uku suka bayyana to to munafiki ne idza haddasa kazaba indai in yayi magana yana ƙarya wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana to anan cikin wannan sura sai Allah ya baje mana wasu daga cikin sifofin su doriya akan waɗannan biyar din da bazala sama ya faɗa ƙarya a magana al saba alƙawari idan aka sakankance da shi sai yayi yaudara sannan kuma idan aka ba shi amana sai ya ci amanar sannan kuma idan ana husuma da shi baya duban Allah zai iya ƙarya ya taka mutane ya ci su kawai shi matsala sai yake duba wannan guda biyar ke to amma gashi mun ji a cikin sifofinsa akwai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sifofinsa akwai kin zuwa wajen yaki qaltum ila al-ard idza qila lakum infiru fi sabilillahi qaltum ila al-ard daga ciki akwai neman hanzari a lokacin da ake fita ɗaukaka kalmar Allah wa minhum man yaqulu zanni wala taftinni a ciki akwai la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika humul والله عليم بالمتقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ya taraddadu shine idan suna da ikon da za su iya taimako ko su zo a yi abubuwan musulunci da su sai su kiyi to wannan alama su kenan to daga cikin kuma alamomin shine ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi ba sa suna umarni da a yi aikin munkari kuma ba sa so a yi aikin alheri amma kafin nan Allah ya ce ba'dhum min ba'adu sashen su kama suke da sashi da ka ga munafikin Kano daidai yake da munafikin Lagos daidai yake da munafikin America daidai yake da munafikin Saudiya to kuma matsalar munafiki shi ba shi da addini don haka har shi kansa bai yarda da dan uwansa ba shi yasa Allah bai yi amfani da auliya ba'dhin ba amma yahuda da yake suna da addini to ko wani abu da yake hada sai aka ce na kafaru ba'dhum auliya ba'd يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أما منافقي شي منافقي شي كنسا بيدر الأموان سوا shi yasa Allah bai amfani da kalmar auliya ba sai cire ta kakka ce a haka nan aka cire ta kawai Kar kuma ka zo kai baka iya baka haddace Qur'ani ba kana kana dan gwaggwaba ka ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya ba ka san wani zai iya faɗa haka bai ma san yayi ba Allah bai ce awliya ba saboda in ka ce awliya kai ƙarya ina ina wala'in yake tsakanin munafikai su kansu ba su yadda da kansu ba shi yasa to ku lura duk wani abu da aka gina shi akan munafunci to ba a so a sani amma ba wai duk abin da ba a so a sani bane munafunci amma shi ne daga cikin sifofin munafunci shine akwai tsabagin sirri a ciki saboda munafukai da kasan kura ya haka suke kasan kura ba ta yadda da uwarta ba shi yasa za ka ga kura in suna tafiya ba sa ɗaya ba ta shiga gaba ɗaya tana baya saboda tsoron kan ɗaya ta ci karo da wani abin alheri ita kuma ya wuce ɗaya saboda ka shi yasa kuraye a layi suke tafiya in kun lura a faduwar fataha ai kala biyu ce da faduwar rufu'a amma faduwar fatahar da faduwar kisira akwai wacce ake cewa mai tafiyar kura ita ce wacce take harafin izhari ya bayyana a gabanta to wannan mai tafiyar kura a jere suke me yasa ake ce musu tafiyar kura saboda ita kura ba ta yadda yar uwarta ta wuce ta saboda kar ta je ta gabu da wani abun ita kuma ba ta yadda da ta bayan ba ta gaban ba ba wanda ya yadda da kowa idan ka ga an haɗu a kan wani abu tsakanin munafukai to ana so a cutar da mutanen kirki ne to amma kuma haɗuwar tasu ta wucin gadi ce ya amuruna bil munkari wa yanhauna anil ma'arufi wa ya na aidiyahu ya na bilmun kari duk wani abu da yake aikin munkari shine abin da munafukai suke so don haka za su ziga mutanen kirki su yi bore ga mutanen kirki za su zo su haɗa wata tumurmura wacce su za su nuna wa mutane kamar babu wata matsala sai an rubta kuma sai su zane kuma duk sanda za a yi wani aiki na alheri su ba sa so burin su kowa ya faɗaɗe wa ubangiji wa ya ƙabidu na aidiyahun kuma sannan suna da rowa ƙabdul aidi kinaya ce an shuhi wal bukhul idan mutum ya ƙiya saki hannunsa shi ya sa ma zuhair yake cewa ta'awwada basal kafi hatta da wannahu lawannahu a liqabdin lam ce ta yace ta'awwada basal kafi ya saba da shimfiɗa hannunsa a kan dukiya ya ɗauka ya baya. hatta da wannahu lawannahu da'aha ko da ya ce da yadda hannun nasa wato danke kakki kakki kakki kakki bude lam tujibu anamil an yatsin sama ba su ba shi haɗin kai ba don haka kenan alqabdu qabdul yadi ana nufin a kinaya ce ta ta ruwa Allah ya raba mu da ruwa to mun ƙara samu daga cikin sifofin munafukai akwai ruwa samu ka idangi munafiki dan tsako ne samu ka yi. babu yanda za a yi munafiki ya bari ka more shi sai dai in ya san cewa zai dan sakan maka ne dan ya tatse ka a gaba dan maslaha ne nasullaha sun kyala ubangiji annisiyan fil asl shine at-tark barin abu to su tarakullaha amdan sun bar Allah da gangan fa nasiyahum sai Allah ma ya kyale su bi ma'ana fatarakahum anan an yi amfani da annisiyan bi ma'ana da asalin ma'anarta ta lura saboda dalilin cewa Allah baya mantuwa kun ga anan tawili dole labudda an yi tarasha at-ta'wil huna dole tawili ya fito karar domin akwai karina karina nan kuma akwai karina wacce take naqaliya akwai kuma karina aqaliya abin na ke nufi da karina shine hujja abin da ba fassara siyan da sunan mantuwa ba saboda mantuwa shine shafewar abu da barin sa kwakwalwa na wani lokaci ko kuma na dindindin sakamakon rauni da dan adam yake da shi ko na wata rashin lafiya ko kuma na ajizattaka wannan shine mantuwa to mun san mustahil ne a haƙƙin ubangiji ko ba haka bane wannan a hankalce ma an san cewa ba yadda za a yi mahalicinka mai kula da kai kuma ya zama yana sifantuwa da mantuwa da ya sifantu da mantuwa to da al'amura sun kwaɓe sun lalace wannan a hankalce kenan sannan a nassi na alkur'ani kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa ba kuma ya mantawa Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya Allah ubangijinka bai taba zama nasiyan wanda yake mai mantuwa ba baya mantuwa sarrafa kun sai mu ce to lalle ma'ana ta lugha ita ce za ta za zama murashaha anan innal munafiqina humul fasiqun wata sifar dai har yanzu daga cikin sifofin munafikai munafikai su ne fasikai ai waɗanda suka fita daga yi wa Allah da alfisku shine alkhuruj a lugha akan ce fasaqatin nawat idan kwanso ya bude abu ya fito daga cikinsa da haka alfisku shine alkhuruji an Allah fita daga yi wa Allah da'a to amma ana iya ɗaukar kuskure ɗaya a kira shi da suna alfisk kamar yadda aka kirawo ƙarya wacce ita ce kalbul haƙiƙa ka juya magana daga yadda take a kissar a walid ibn utba ibn abi mu'ayyib lokacin da manzala sama ya tura shi zuwa gabanin mustalik ya karɓo zakka ya ji tsoro kada su je su kashe shi an ce sun fito da makamai ya zo ya ce da mazala suna ya rasu rasulallahi sun ki su ba da zakka kuma wa radu katali ya yi sauri ya fassara fito wasu da makamai a bisa tawili wanda yake ba daidai ba ya juya hakikar magana sai Allah ce ya yi wa ladina amanu in ja a kun fasikun fasikun a nan bi ma'ana kadhib bi na ba in fata bayyana to nan ma innal munafiquna humul fasikuna. lalle munafikai su ne makaryata domin kullum burinsu shine su nuna muku cewa su akan daidai suke alhali kuma karya suke kuma Allah ya gaya mana cewa wa mana'ahum an taqbala minhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yatuna as-salata illahu wala wa la yunfiquna illa wa karihun wa kuma minhum man ahada Allah la in atana min fadli lan saddaqanna wa lanakunanna min as-salihin wa lamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun saboda makaryata ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina daka innal munafiquna humul fasiqun lalle munafikai sune fasikai to anan wannan lafazi innal munafiqina humul fasiquna zahiruhu yufidu alhasar amma أن ذكر الفرد من أفراد العام بحكم العام الذي يؤكد ولا يخصص wannan matsala ce usuliya a misali yanzu idan ka zo ka samu mutane sai ka zo ka sami su duk suna da sifa ɗaya an fahimta ko? to sai ka ware ɗaya daga cikin sai ka ambace shi da wannan sifar ba wai na nufin ragowar ka kori sifar daga tare da su wani a mai wani tasan tafi yawa ne ko kuma in ka samu ire-irensa su ne abu na misali ka baka zo ka ce a ma'aikatarku nawa ake biyan albashi su ce to wanda yake level 7 yana daukar 100 wanda yake level 8 yana daukar 120 wanda yake level 9 yana daukar 170 wanda yake level 10 yana daukar 200 wanda yake level 11 yana daukar 250 wanda yake level 12 yana daukar 500 sai ka ce ai masu level 12 suke dauka albashi ragowar fa ba sa ɗauka amma mai hankali mai zai gane zai fahimci dai in ana magana albashi na albashi wanda yake shi ne mai tsoka da za a iya cewa ana ɗauka albashi to wa'yancan su ne to kaga anan ka ambaci mutum ɗaya shine zikirul fardi min afradil ammi daga cikin mutane da yawa bi hukumil umum ko kuma bi hukumil am da irin abin da ragowar duk suna da shi to sai aka ce wannan me yake nunawa yu khassis aw akid taksisi shine ka tsamo shi raguwar duk ba su da abin ko kuma a'a kana nuna duk suna da shi amma dai kai yanzu wannan kake magana don haka in ana magana albashi na hakika wannan ne wanne yake nunawa nabi yake nuna ba yana irin sa da yawa kawai manzala sama ce alhajju arafa ai hajji shine arfa to dawafi baya cikin haji yana cikin haji shi ma a sa'ayi baya cikin haji yana ciki kwana a musdalifa fa kwana uku ko biyun mina fa amma dai in ana magana abinda in baka same shi ba automatically baka samu hajji ba shine arfa don haka kaga ana karfafa maganar akan wannan yana faruwa a hani yana faruwa a umarni mazala su ce duk da ɗayan ku zai yi azumi kar ya yi yasasshiyar magana kar ya yi fasikanci kar ya yi wauta ko da wani ya zage shi ko ya ce masa kaza ya ce ni azumi nake ni azumi nake wannan idan ɗayan ku zai yi azumi to ran da ba zai azumi ba fa in an zage shi sai ya rama kaga anan ana nufin dai in har zai iya hakuri a wani lokacin to ai in zai yi azumi ma ya fi dacewa yi to anan ma da Allah ce innal munafiqun innal munafiqina humul fasiqun ma'ana da za a tattara fasikai gaba daya a ce a zaɓi monita wanda yake shine shugaban fasikai to munafiki za a samu domin shi fi kowa zama fasiki an fahimta ko amma bayan nan akwai fasikai bayan nan bayan munafikai akwai fasikai misali waɗanda suka yi shaidar zir suka je suka kala wata mace sharri ko wani mutum sharri a ce المحصنات a لم يأتوا بأربعة na فاجلدوهم wala ta kawalo تقبلوا لهم شهادة wa'ula ya kahumul الفاسقون wanda ya je ya yankawa gunki wani abu shi ma wannan duk da cewa shirka ce kuma fasikanci ne inna eh, ma hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinziri wannan ce ayar ko audaman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijisun aw fiskan kaga an sifanta wancan aikin a matsayin fasikanci to da haka duk wanda ya abin da ya fita daga cikin tsarin yi wa Allah biyayya to ya aikata fasikanci kuma sunan fasikanci zai iya hawa kansa to sai dai yan uwa a cikin fasikai akwai wanda suka fi kowa wanda suka fi kowa su ne mushrikai da munafikai wanda kuma da mushrikai da munafikai ga baki su Allah subhanahu wataala hukunci ɗaya zai musu shi yasa Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina Allah ya yi alkawari wa munafukai wal munafiqati maza munafukai ma da munafukai mata wal kufara da ragowar garin kafirai alkawarin mai musu nara jahannama shiga wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikin wutar jahannama hiya hasbuhum ita ce ta dace da su wala'anahumullah kuma Allah ya tsine musu walahum azabun In kuma azaba da ya ta tabbata a gare su to anan da can wal munafiquna wal munafiqatu da nan kuma wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati akwai wani abu da ake kira ihtirasi abin da ake nufi da ihtirasin anan shine ka kawo wani abu ba a banza ba magana ce ka yi ta to ta cika amma in aka je aka dawo wani zai iya yin wani tunani wanda zai ɓata ma'anar da kake so to kana sane sai ka kawo wata jimla ko wata kalma wacce ko ba ita magana ta yi amma wannan kalmar za ka zo ka ƙara ta ne domin ka kawar da tunanin mai tunani an gane misali kamar abbas allah ya ƙara yadda a gare shi an tambaye shi aka ce kai da annabi muhammadu sallallahu alaihi babba shi mai tambayar me yake nufi wa aka haifa ko mana a shekaru ko sai ce annabi ne gaba da ni sai ce hu akbaru minni shine babba shine gaba da ni to dan kan wancan ya tafi yana tunanin sai da aka riga haifar manzon Allah sallallahu alaihi aka haifa Abbas sai Abbas ce ghaira anni wulidtu qablahu sai dai ni an haife ni kafin shi to kaga wannan ghaira anni ihtirasi ne dan karye wani tunanin haka Allah subhanahu wataala yake cewa وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم في سموم وحميم وظل من يهمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون su kafirai ne suke cewa in mun mutu sai a dawo da mu to awa aba'un al-awwalu to iyayen mu fa na farko Allah ce kul ka ga ya musu innal awwalina wal akhirina na farkon da na ƙarshen la majmu'una duk za a hada su a tattara su kuma a kora su majmu'una sannan kuma za a kora su akwai tazmini ana izuwa ina ila miqati yawmin izuwa wani waje ko wani lokaci na wata rana ma'alumin wacce an santa ita ce ranar alkiyama summa innakum in aka ce summa innakum la'akiluna magana ta yi daidai amma dan kai kada kana cikin karantawa ma ka tsorata kamar in brake sai aka ce ayyuha dallunal mukazzibun ba da kowa ke ba da su aka itirasan dan ma azisan da su ake ba wai an sauka daga magana ne an fahimta ko kamar kai bane zaka ce na nabiyyu sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam sai ka karasa magana kaga wannan ka kara ta ne dan ka nuna cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to anan ma duk da ake magana idan aka yi laƙin lafazin almunafiquna to fil asl maza da mata duk sun shiga ciki kamar da aka ce almu'minuna ma maza da mata sun shiga ciki to amma saboda bu'udil ahad nisan da aka yi ana ta magana kuma ba a sako lafazin mace ba wasu za su zaci cewa la'alla da mata mata suna da wani hukunci na musamman sai aka kawo kalmar wal munafiqat domin a nau'anta magana nassi akan cewa har ita ba munafika mace in tai tana da hukuncin namiji wa illa da an ce al munafiquna to mun namiji da mace duk sun shiga ciki kuma wannan dalili ne da yake nuna cewa kamar yadda ake samun munafukai a maza ana samun munafukai a mata Allah ya yashe mu وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار jahannama wal kuffara nara jahannama nara din anan sai zama mafulun bihi ne Allah ya musu alkawari domin kalimatu wa'ada la fi'ili ne muta'addi wanda yana buƙatar mafulun bihi yayi alkawarin me mutar jahannama to ko dai zanto an shafe mafulun bihi din mudafun ne to mudafun ilayhi shine nara sai zama ai wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati dukhula nar nari jahannama to amma da aka shafe maf'ulun bihi din mudafun din sai aka yi mudafun ilai sai ya tsaya a mahallin wanda wannan kuma sananne ne a larabci ba ya bata lokaci da wancan da wannan din din ma'ana ɗaya ce nara jahannama me yasa ba a ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nara ba kawai aka sai da aka ce nara jahannama lafazin jahannama malamai sun yi sabani akan sa wai me jahannama ne wasu ka ce asali balarabe bai san wani abu jihannama ba mutanen fasha tun daga wani yanki na iraki zuwa iran zuwa rasha da sauransu su ne suke amfani da kalmar ko dai asalin ta ko kuma jihinnam jihinnam sifa ce ta rijiya in tana da mugun zurfi ba'idatul tulƙa'ar sai a ce mata bi'irun jihinnam rijiya mai mugun zurfi rijiya mai ya ake ce mata ma da hausa rijiyar kaye kukanka ta kenan to an kira sunan wuta da suna jahannama ne da yake laraba sun karbe shi ya koma suna amfani da shi a larabci an kira shi da wannan su an kira ta da sunna saboda ita ita wutar jahannaman kamar rijiya take a ƙasa take haka za a zira mutum yayi ta tafiya kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah sama yake cewa dutse ne an an wurga shi cikin wutar jahannama safiyar shekara 70 bai sai yanzu ya isa tare ke dan ƙasa ake tayi ake tayi ake tayi Allah ya raba mu da wutar jahannama wasu kuma suka ce a'a asali kalma ce ta larabci domin ba wani dalili da zai saka cewa a cikin qur'ani akwai wata kalma da ba ta larabci ba domin Allah subhanahu wataala ke cewa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin sai to da haka qur'anin nan ba larabi ne sai to asali kalmar daga jimun ne da ha'un da mimun wanda da ƙarshe aka yi mata kanikancin sarfu ta koma jahamahu ya jahamuhu wanda abinda take nufi idan mutum ya fuskance ka da wata murtakakkiyar fuska sai a ce jahamahu ko kamar yadda mazala ma ke cewa ya cikin hadisin wannan yake cewa ilaman takilu ne ila aduwin ya ta jahamu ne ya ta jahamuni da zan je ya burtike fuska ma ya karɓa ta au ila za'ifin mallaktahu amri ko kuma wajen wanda yake mai rauni ne ka mallaka masa al'amari na ya zo a cikin waƙar amru ibn al-fadfad al-juhani wanda asali balarabe ne ko yake cewa wala tajhamuna wala tajhamina umma amrin fa innama bina da'u dhabi lam takhunhu awamilu wala ta Hamina umma amri kakki murtike mana fuska mana yake ba man amru fa inna ma bina da uzabi domin muna da irin cutar barewa zuwa ƙarshen abin da ya faɗa saboda haka to me isa ake cewa da wutar nama. saboda da zara an ɗauko masu laifi in aka sa su a ciki to ba za ta tarbe su da marabu ba za ta murtuke fuska ne don su san cewa sun zo wani gida na horo Allah kiyashe mu to kuma dai ina aka je aka dawo shi jahannama ma har ya zama ma suna ne na yanka na ita wannan wutar wasu sun ce duk wuta ɗaya ce amma dai kawai bala'in azabar ne kala kala wasu kuma sun ce daidai da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum akwai kofofi guda bakwai Eh, kaga Allah subhanahu a ah, shine yake cewa annaru manzilu ahlil kufri kullihim kullihim tibaquha sab'atun muswaddatul hufari jahannam walaza min babihal hutama thumma as-sa'ir wa kullu al-hawl fi saqari wa ba'da zaka jahim thumma hawiyat su bakwai jahannama ga tanan tazo a nasoshi da yawa walaza ثم السعير akwai kuma sa'ir wa kullul hawli fi sa'ari kuma duk wani tsoro da ka sani sai an shiga wutar sa'ar wa ma adraka ma sa'ar za ta wa wala tazar mai ya kenan a cikin wuta ce ta ci hanji ta ci nama ta ci kashi ta ci gashi eh, wa ba'da zaka jahim sai kuma wutar jahim sun hawiyatun sai kuma wutar hawiyatun جهنم ولذا من بعدها الحطمة ثم السعير وكل الهول في سقري وبعد ذاك جهيم ثم حاوية الله يكياشيم الله زي ساسو أتكي موتا خالدين فيها ذا سدوما أتكي تدوما أتكي موتا كما باشد ذلك ولعنهم الله كما الله ياتيني مسو هي حزبهم إتتي دي دي دسو معناه ba wani sakamako da ya dace da su irin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aban ta zama ita ce makomarsu labisi na fiha za su zauna a cikin ta ahaban shekaru aru aru la na fiha bardan wala sharaban ba za su ji wani ruwan sanyi ba ko wani abin da za su sha illa hamiman sai dai zafi wa gassaka da wani ruwa na ruwan mugunya Allah ya ce to jaza'an ita wannan tana matsayin sakamako ne wifakar wanda ya dace da su sai Allah ce hiya hasbuhum kuma dama Allah ya saba in zai faɗi yan azabar da zai wa yan wuta sai ya faɗi mai suka yi to anan Allah ya kaddamar da mai suka yi din ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf to wannan kaɗai sifar da kuma sifar ruwa wa yaqbiduna aydiyahum da kuma barin zikirin Allah da barin ambatan Allah shine ya janyo Allah ya shigar da su ta jahannama Allah ya kiyashe mu wa wala'anahumullah kuma Allah ya tsine musu tsinuwar Allah kwa shine Allah ya raba mutum daga rahamarsa eh, ita kuma raba mutum daga rahama shine hada shi da boni shi ko boni yakan sauka akan mutum ta hanyoyi daban-daban ko ta hanyar wata cuta ko ta hanyar rashin sa'a shi sa bahaushe ya ce wai an wai so nawa kuma an ce da kuturu alatsi ne maka shi a wajensa babbar tsinuwa shine mutum ya zama kuturu to ita ma da sauki in zai shiga aljanna ai ba a ce kuturu ba zai shiga aljanna ba babbar tsinuwa ne Allah ya hana wa mutum hanyar da zai samu aljanna ƙarshen tsinuwa ke mutum ya lalace ya taɓarɓare duk wanda ku aka ce Allah ya tsine masa shi yasa ba a so ka tsine wa mutum ka nuna shi ka tsine masa kamar yadda ba a yarda ka kafirta mutum ba shari'a ce take wa mutum hukuncin kafirci wakilan Allah a ban kasa cikin auliya ulumur da malamai suke iya ayyana cewa wane ya kafarta bayan sun bi duka ka'idojin da ake bi to haka la'adul mu'ayyan ma ba sunna ce ba za ka zo ka kalli wane ka ce wane dai Allah wadaransa Allah ya tsine masa ba yin haka saba wa sunna ne sai dai in ka tattara ayyuka ka ce to ayyukin da su wane suke Allah ya irin aiki kaza Allah wadaran aiki kaza amma in dai mutum musulmi ne bai halatta ka tsine masa ba sai dai in da ma tsinanne ne mazala sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata masu tabarruji yace il'anuhunna fa innahunna mal'unat amma ba ka ga wata wance ka ce wance yar gidan wani Allah ya tsine mata albarka wannan kuskure ne da rashin fahimtar addini wal'anahumullah Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu ya ya kore su daga rahamarsa ولهم عذاب مقيم كما عذاب ومن مياتا تبت على يسنا نعم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فأنا anan دكاف التشبيه da kafin tashbih wacce take mazaunin wata kalma wadda dole wannan kalma a wani abu da aka shafe kafin ta sai dai za a iya fahimta a zance to wajen ayyana abin da aka shafe din ne malamai suke da magana biyu wasu suka ce ku munafikai fa'altum kun aikata to sai zaman duk abin da ya zo nan maf'ulin bihi ne object ne ai fi'ilal lazina kun ga sai zato kafu tashbih ce fi mahallin nasbin maf'ulin bihi ko kuma ya fi mahallin nasbin masdar wa'adallahu wa'adal ladina Allah ya yi musu alkawari su kafirai cewa zai sa su a wuta da kaza da kaza da kaza alkawarin nan dai da yawa inda suka zo kafin waɗannan munafukan sai zama mahal fi mahal nasbin mazda. ko kuma ya zanto a'a fi mahal raf'in ne misali a masaluhum misalin su shine muftada din ma'zuf masalul lazina min qablihim irin dai misalin mutanen da suka gabata ne an fahimta ko to duk wanda ka kaddara yayi anan Allah ya ce lazina min qablikum irin ku dai bai wuce irin waɗanda suka zo kafin ku ba ku yanzu ba ku mutu ba ku tafi ba tukuna kuna ga kaman ba za a iya tafiyar da ku ba amma wancan sun riga sun tafi kuma kowa ya san me ya tafi da su kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku ƙarfi irin ƙarfin da ɗan adam yake amfani da shi wajen raya duniya wa aksara amwalan kuma sun fi ku tarin dukiya me aka yi aka yi ku nawa kuke in aka auna ku da masu kuɗin da suka wuce in takaman ku ƙarfi sawa'un ƙarfin nan na tunani ne ko ƙarfi ne na ƙabila ko kuma ƙarfi ne na kwakwalwa da iya tsara abu kamar yadda adawa suke ai dawa suke ko karfi ne na jiki kamar yadda adawa suke ko karfin mulki kamar yadda fir'auna yake duk wani abu da ka sani Allah ya yi wa wasu waɗanda suka zo kuma sun fi ku kallazina min qablikum kamar yadda dai waɗanda suka zo a kafin ku kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan sun fi ku tarin yaya fastamta'u bi khalaqihim sai suka gwangwaje bi khalaqihim da wannan rabon da Allah ya ba su al khalaqu bi ma'ana an nasib to to yanzu su wayancan na farko kenan irin su fir'auna su adawa mun ba su karfin mun ba su kudin mun ba su lokacin da shekarun da komai sai suka gwangwaje da wannan abin da muka ba su shine khalaq shine rabansu su kamar da Allah ce wa malahum fil akhirati min khalaq ay min nasib kuma fastamta'tum bi khalaqikum kuma yanzu gashi mun ba ku dan kudin da dan karfin da kaza din kuma sai kuke gwaggwajewa da wannan kasan naku ta yaya kamastamta allazina min qablihim min qablikum bi khalaqihim kamar yadda wayancan din su ma suka gwangwaje da irin abin da muka ba su na rabo wa khuttum kuma kuma gashi a karo na biyu kuna kutsawa cikin babi na kafirci kallabi khadu kamar yadda su masu kai sai zama allazi huna da ma'anar allazina sai zanto an shafa nunin din takhfifan wanda kuma wannan ma'rufun ne fi lughatil arab larabawa sukan shafe ya nunin din allazina sai ya zama allazi kawai kamar yadda ya zo a cikin waƙar al'ashab ibn rumaila kuma yadda sibawai ya kawo a cikin alkitab kuma ya kafa hujja da wannan ayar wa innan ladhi hanat bi faljin dima'uhum humul qawmu kullul qawmi ya umma khalid wa innan ladhi hanat abin da yake nufi ai wa innal na hanat dima'uhum wa innal ladhi hanat sai zama kallazi khadu ai kallazi na khadu kamar dai waɗanda suka kutsa a cikin al'amura wasu kuma suka ce allazi din ai dama ismul mausul idan ya shafi jinsi ana iya kawo mufrad a matsayin jam'i kuma hakan akan kawo jam'i a matsayin mufrad inda aka kawo mufrad a matsayin jam'i allazi da ma'ana ai allazina da ma'ana allazi da Allah subhanahu wataala ke cewa ya lazina amanu liyasta'dhinkum lazina malakat aymanukum a وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن أو التابعين غير أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال سيأكد أو الطفل الذين الطفل كاغا اي مفردين من من من, من لفظه هو ما يغتي الذين نن كما aka ce wa khuttum ba a ce kallazina khadu aka ce kallazi khadu amma ma'anarsa kallazina khadu an fahimta ko wa khuttum ay ka kuma ku kutsa a cikin babi na kafirci da yi wa Allah tsakiran da rashin da'a irin yadda su ma suka kusa a cikin nau'i na kafirci ya ku wa'annan munafikai matsayin ku irin matsayin mutanen da suka gabata ne duk abin da suka yi kuma su kun yanzu abin da ya rage shi ne wa'annan mutanen Allah subhanahu wataala ya bar su sun sha sun tsira ko kuma a Allah subhanahu wataala ya gama da su Allah ya gama da su ba wanda ya bari a cikin su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa yanzu ba za su yi duba ba awalam siru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul aqibatul kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba mana su ga yadda karshen mutanen da suka zo kafin su ya kasance kanu ashadda minhum quwwatan in magana karfi ne wato sun fi su karfin jiki kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi in ma wani barin wani abu ne wata alama ce a ban kasa duk sun fi su amma ƙarshe mai faru Allah subhanahu wataala ya darkake su ya halakar da su haka Allah ya ce wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fi? ai mun ba su damar da inda ku muka bawa ai fasattum wa kafartum kafartum wa fasattum fil ard wa afsattum fil arda da haka kai ko kuma fi ma in kun fi sai zama in anan nafiya ce ai abinda ku ba ma mu gore muku shi ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa shi zaki yake ta mana wa'azi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama ذات العماد الذي التي لم يخلق مثلها في البلاد وجن كرفنسو وثمودا samuda ثمودا الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد allazina taghaw fil biladi fa aktharu fiha al fasada amma me ya faru fasabba alaihim rabbuka sawta azab to anan akwai kausasa harshe da nuna cewa duk abin da ya faru akan wayancan to wayannan ma zai faru a kansu shi sa Allah ya ce akuffarukum khairun min ulaikum to kafiran yanzu su ne suka fi wayancan am lakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna da wata bara'a ne an ba ku wata takarda ta musamman cewa ba ku da matsala a cikin littattafan da aka saukar am ya kuluna nahnu jami'un muntasir ko ko za ku ce a muna da yawa ai za a taimaki. mu Allah ce sayu zamul jam'u wa yawluna dubu. za a zo a murkushe su duk yawan su kuma za su juya da gudu bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar فاستمتعتم بخلاقكم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا كما كوكا كوسا irin yadda suka kusa ula'ika habitat a'maluhum to waɗannan mutane su ne waɗanda ayyukansu habitat wato ayyukansu suka ɓaci banji subhanahu wata'ala ya lalata ayyukansu saboda ba su yi aikin da Allah subhanahu wata'ala zai kalle su da shi ba wa ulaika humul khasirun kuma wannan fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun kuma wannan sune mutanen da suka yi asara suka tare na'am alam yatihim naba'ul ladina min qablihim qawmi nuhin wa 'adin wa thamud wa qawmi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون da shi haka kuma karanta mana aya ta 69 kuma tana kunshe da bayanai gaskiya da yawa ya kamata mu dakata a nan saboda bayanan su dinga shiga cikin kasafi sha Allah in Allah ya kai mu gobe tunda akwai dan tarihi haka da ya kamata mu dan juya baya mu kakkawo goban Allah ya kai mu sai mu karasa da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa wanda muka kuskure kuma Allah yi ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in